kina sane da cewa siyama tana neman ki ruwa a jallo kada ki bari ya fito ya same ki a cikin gidan nan ai ita ba ta mummunan hanya aka cutar da ita don haka ya zama dole mu ta mummunan hanya don mu rama wannan abin da aka yi mata ba na son cin komai daga gare ka haba hasina akan me bashin sai da ka gama kwance min sani a kasuwa sannan ka zo gida ka ce zaka daura min baka isa ba wallahi hasina ban isa ba kika ce ba kwarai da gaske baka isa ba na faɗa na ƙara faɗa malama dalla can saurara mera dakata banni da su shiga ciki zan ji da komai in dai wannan ne banni da wai me yasa siyama ba za ki rabu da lokuman ba ne ni ma ina son rabu da shi amma zuciya ta ki bani haɗin kai akan yin haka lallai humaira hajja kina da bakin da zaki buɗe baki ki gaya min haka ban isan faɗa miki ba ne? kin isa mana amma kin faɗa haka ne don ra'ayinki ba dan kina ƙaunata ba o kina nufin bana ƙaunar ki yanzu dai bazan zan taɓa kallon ki a matsayin mai ƙaunata ba tun har kika fita da siyama a cikin gidan nan idan ba na kaunar ki ai zan baki ki aikata abin da bai kamata ba da ma ba zan zo gare ki ba gaskiya zama da ke ba zai yiwu ba dan Allah mu haƙura da kawancen ne da ke kawai shine akan ina faɗa miki gaskiya kawai na ga bayan siyama ni shine burina Hasina ina guje miki nadama a lokacin da baki da bukatunta wannan kuma ya rage naki